شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما ما دمسكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدى دعاء دقوة وانا مجلس نتفسيري وانا مسلاتنا بلال بن رباء وانا مرنينا كثيرا وانا رانا تشاهد قوات رمضان شكرا تدبو دا 39 وانا يدي دي دي da Ashirin da bakwai ga watan mayu na shekara ta goma sha takwas mun taro a nan domin ci gaba da tafsirin suratul bakara sura mai falala wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'allamu suratul bakara fa inna akhazaha baraka wa tarkaha hasara wa la tastati'uha al ku koyi suratul bakara saboda riko da ita albarka ne baranta kuma hasara ne kuma masu sihiri ba sa iyawa da ita annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yana cewa la taj'alu buyutakum quburan kada ku sanya gidaddajin ku su zama kamar kabararraka saboda kabari ba a karanta alkur'ani a ciki eh, yake cewa ku rinka karanta suratul baqara a gidajenku saboda sheda baya shiga cikin gidan da ake karanta suratul baqara a ciki a insha Allah ta'ala za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yastahi بسم الله الرحمن الرحيم এই wa yake cewa a cikin wannan aya mai albarka inna Allah la yastahi allah baya jin kunya ai ya masalan ma ba'ubatan fa ma fawqa allah baya jin kunya idan ya tashi buga misali ya buga misali da koda kwatan kwacin sauro ne fa ma fawqa fa fawqa malamai sun yi sabani wajen fassarar ta akwai malaman da suke ce abin da ake nufi da fa ma fawqa ma'ana fama dunaha ma'ana ko da abin da bai kai sauro ba ne akwai malaman da suke cewa abin da ake nufi da fama fauka ala zahiriha mana ko abin da ya fi sauro girma kuma yanzu kaga Allah ya buga misali da kuda kamar yadda ya zo a cikin suratul hajj ya ayyuhan nasu duriba matsalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala ijtama'u la wadanda kuke bautawa waɗanda ba Allah ba ba za su iya halitta kuda ba ko da ko sun haɗu su duka malamai suna cewa a lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan munafukai ta inda ya buga misalai game da munafukai ya kwatanta su da misalin mutumin da ya kunna wuta ko ya nema a kunna masa wuta bayan wutar ta ruru sai ya bar gurin kamar yadda yake cewa matsalin ka matsalin sauka da nara sannan kuma allah ya buga misali game da yadda munafukai suke ya buga kamar mutumin da ya zama zamanto cewa ruwan sama ya sako yana jin tsawa ya zamanto yana saka hannunsa a cikin kunne don gudun wannan tsawa lokacin da allah ya buga waɗannan misalan sai munafukai suke cewa ai allah subhanahu wa ta'ala ya girma ya fi ƙarfin ya buga waɗannan misalan saboda haka shi ne sai allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar inda yake cewa la yastahayi an yadriba matsalan ma ba'udatan fama fauka shi allah fa baya jin kunya ya buga misali ko da kwatankwacin girman sauro ne ko kuma ma abin ma da bai kai ta ba ko anan ma allah subhanahu wa ta'ala zai iya buga misali saboda haka wannan yana nuna mana girman allah subhanahu wa ta'ala da kuma cewa allah subhanahu wa ta'ala yana buga misali game da abin da yake da alaƙa da halittarsa kamar yadda za mu ga allah subhanahu wa ta'ala yana yawan buga misalai za mu gane cewa babban manufar buga misali shine kawai don a fahimci abin allah yana cewa a cikin suratul hijir ko kuma mu ce suratu a cikin suratu ibrahim dai kafin suratul hijir alam tara kaifa daraba allahu kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce wa matsalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ard ma laha min qarar Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali a suratul nahl daraballahu mathalan عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه aina ma ciwo hula ya bi kai Allah madaukakin sarki ya buga misali har da gizo-gizo kamar yadda ya zo a cikin suratu al inda Allah subhanahu wataala yake nuna cewa misalin waɗanda suka riƙi wanda ba Allah ba kamar misalin gizo-gizo ne da ya riƙi gida wanda kuma gidan gizo-gizo shine gida mafi rauni saboda kasancewar shi gizo-gizo gida ne wanda ba shi da ƙarfi da kaya haka za ka yaye shi sannan kuma abu na biyu shine a duk iya yadda aka zuba wani abu a cikin gidan nan to za ka ga komai da komai wanda yake cikin gidan shi yasa allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da cewa yana da rauni ci gaba sai ci gaba saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta gidan gizo-gizo yana da rauni saboda dalilai guda biyu dalilin farko shine kasancewar gidan gizo-gizo gida ne wanda komai na ciki za ka gani da haka ka ga yana da rauni na biyu kuma kasancewarsa gida ne wanda ba zai yi wahalar sharewa ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim amma waɗanda suka yi imani to za su gane cewa waɗannan misalan gaskiya ne daga ubangijinsu na الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله biha da matsala. amma waɗanda suka kafurce to sai su dinga cewa me Allah yake nufi da waɗannan misalan da yake bugawa kamar da Allah subhanahu wataala yake faɗa suratul muddathir وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب Wal wal والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا matsala. haka Allah ya bayyana kwatankwacin haka suratul muddathir inda ya bayyana waɗanda suka yi imani suna samun yaƙini amma waɗanda kuma ya zamanto ba su yi imani ba a zuciyarsu akwai rashin lafiya to su kuma suna samun matsala Allah maɗaukakin sarki yake cewa a nan yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira Allah subhanahu wa ta'ala yana batar da mutane da yawa daga wannan misalin da yake bugawa wa yahdi bihi kasira akwai kuma waɗanda suke shiriwa da shi saboda duk waɗanda suke shiriwa da shi yana ƙara musu imani yana ƙara musu samun yaƙini Allah yake cewa wa ma yudillu bihi illa alfasiqin ba waɗanda suke ɓata da wannan misalin da Allah subhanahu wataala yake bugawa illa alfasiqin sai waɗanda suke fasikai kalmar alfisku a lugar larabci kamar yadda malamai suke fada shine alkhuruju an ta'a mana mutum ya zamanto ya fita daga biyayya ko kuma ya fita daga daidai wannan yana daga cikin dalilan da yasa ake cewa bera sika ake ce mata fasika karama saboda ita ma bera babban aikinta shine ta yi banna wannan shine dalilin da yasa ake ce mata sika kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi haka na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa abubuwa biyar fasikai ne ana kashe su a zaman gida kamar yadda kuma ya halatta a kashe su ko da ana cikin harami na umara ko kuma na haji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shirwa ya faɗi maciji da kunama ya faɗi kare wanda yake mahaukaci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bera a cikin wannan hadisin wannan yake nuna mana cewa duk wanda ya fita daga biyayya ga Allah ana ce masa fasiki wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya kira kafirai da munafukai da cewa fasikai ne saboda ba sa bautawa Allah subhanahu wataala yake kamata ba kuma sayin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni da shi wannan ya sa Allah subhanahu wataala ya ƙara siffanta su da cewa allazina fasikan su ne waɗanda yan na ahadallahi min ba'di mithaqi su ne waɗanda suke warwar alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala bayan an ɗaura shi malamai sun yi saɓani menene ake nufi da alƙawarin Allah a nan gurin akwai malaman da suka ce shine abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi da kuma abubuwan da ya hana akan harshen manzanninsa wanda munafukai sun ɗauka amma kuma daga baya suka warware ba sa aiki da shi akwai malaman da suka ce abin da ake nufi da yan allazina yanqudun in ba da mithaqi ana magana akan yahudu da nasara waɗanda ya zamanto cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗau alkawari a gare su akan cewa idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo za su imani da shi kuma za su biyayya gare shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul baqara wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru a da can baya sun kasance suna neman taimako ga waɗanda suka kafarta suna cewa Allahumma surna alaihim bi hadha an-nabiyil mab'uth ya Allah ka taimake mu a kansu da wannan annabin da za ka aiko mana saboda haka amma daga baya da annabin ya zo kawai sai suka kafurce saboda bai zamanto an aiko su a ba cikinsu ba akwai malaman da suka ce abin da ake nufi da allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi ana nufin alƙawarin da Allah subhanahu wataala ya dauka game da zuriyar annabi Adam a lokacin suna cikin cikin annabi Adam inda Allah subhanahu wataala Eh, ya nemi da su ikirari da a cewa shi Allah ne kuma suka yi ikirarin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul araf wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidina ala anfusina kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a Allah madaukakin sarki ya dauki alkawari wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala shahidina yawwa saboda haka na wa ashhadahum ala anfusihim saboda haka Allah subhanahu wataala a nan gurin ya ɗau alƙawari game da waɗanda suke zuriya annabi adam akan cewa shi ubangijinsu ne kuma suka yadda su bayan allah subhanahu wa ta'ala ne kuma allah subhanahu wa ta'ala ubangijinsu ne amma daga baya sai ya zamanto cewa sun warware wannan alkawarin da allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauka da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alkawari duk kowa ya shaida cewa Allah ne Allah amma kuma daga baya sai ya zamanto cewa wasu daga ciki sun canza a don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bayi bayani akan wannan ayanta wa in akhadha kamin min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum saboda haka wannan wasu malaman suka ce shine ma'anar alkawarin Allah subhanahu wataala wanda ya zamanto cewa an warware ala kulli kowanne daga cikin waɗannan abubuwan da malamai suka faɗa a zai iya ɗauka Allah subhanahu wataala ya yake cewa wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal kuma bayan wannan abin da suka yi suna yanke abin da Allah subhanahu wataala ya umarni da cewa sadar da shi akwai malaman da suka ce abin da ake nufi nan gurin ana nufin sada zumunta wato ba sa yin sada zumunci sada zumunta yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske waɗanda Allah subhanahu wataala ya umarni da su annabi sallallahu alaihi sallam ma ya karfafa su kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سيجتا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام منا كجسورا الله وند كي روكولش والأرحام hakanan kuma ku ji tsoron zumunta ita ma kar ku yanke ta annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce yana cewa من أحب أن يوسع له في رزقه ومن أحب أن يبسط له في رزقه من أحب أن أن يبسط له duk mutumin da yake fatan Allah madaukakin sarki ya jinkirta masa rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya yalwata masa a arzikinsa to ya kokari ya sada zumunci ya yi kokari ya sada zumunci don haka sada zumunci yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske yana daga cikin abubuwa waɗanda suke sada mutum da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala saboda arrahim ɗin kamar yadda wasu suka faɗa daga cikin sunan Allah subhanahu wa ta'ala mai girma aka ciro shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yufsiduna fil ard suna kuma yin banna a bayan ƙasa ta hanyar saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yadda da shi ba wannan yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ra'd da yake bayani game da siffofin muminai waɗanda za su shiga aljanna allah maɗaukakin sarki ya faɗi tsayar da sallah ya kuma faɗi ba da zakka da kuma sadar da abin da allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a sadar da shi sannan kuma waɗanda su kuma za su sha azaba allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su da cewa su ma a can yabba'una ma amara allahu bi an yusal suna yanke abin da allah maɗaukakin sarki ya umarni da cewa cewa a sadar da shi Allah yake cewa ula'ika ula'ika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara a can kuma ayar suratun ra'd Allah yake cewa ula'ika lahumul la'anatu wa lahum su'udda tsinuwar Allah subhanahu ta'ala ta tabbata a gare su kuma mummunan gida shi ma ya tabbata a gare su duk lokacin da mutum yi asara to ya zamanto cewa ya rasa arzikin lahira saboda asara shine mutum ya zamanto ya zama dan wuta ya zama kuma wanda ba shi da wani cikakken jin daɗi a cikin duniya saboda duk iya jin daɗin da za kai in dai ya zamanto baka da imani to aikin banza Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai takfuruna billahi takfuruna billahi maɗaukakin sarki yake mamakin yadda ɗan adam yake yin kafirci yake kuma wuce gona da iri wajen girman kai allah yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wai me dalili da wannan sababi kuke yin girman kai kuke kafircewa allah subhanahu wa ta'ala alhali kuma kuntum amwata mana da can kun kasance ku matattu ne ku matattu ne abin da ake nufi da matattu a nan gurin shine mana da can ku maniyi ne kaga mani mataccen abu ne tunda inda za ka zubar da shi a ƙasa bushewa zai iska ma ta tafi da shi fa ku sai Allah subhanahu wataala ya raya ku ta yadda ya busa muku rai a cikin cikin ku mata daga nan kuma ko ka fito thumma yumitukum sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe ku ya daura rayuwarku thumma yuhyikum sannan bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ya sake raya ku ranar lahira a lokacin da za a tashi mutane a saka wa kowa da aikinsa Sun thumma ilaihi turja'un sannan izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za ku koma kamar yadda wata ayar ta zo ta nuna irin cewa ɗan adam ba kowan komai ba ne allah yana cewa an kuli min gairi shay'in an humul khaliqun wai su 'yan adam ba wanda ya halicce su ne ko kuma su suka halicci kansu Allah subhanahu wa ta'ala a suratun nazi'at yana cewa a antum ashaddu khalqan amis sama wai ku ne kuka fi tsananin halitta ne amis sama ko kuma ko kuma a sama banaha wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya ƙera ta ya kuma gina ta gini wanda yake tabbatacce saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira saboda haka dan adam din nan fa daga mani aka halicce shi da haka me dalilin da yasa yake girma kai kamar yadda su kansu kafiran za su faɗa da kansu za su ce rabbana amatta na sinataini wa aka yaita na sinataini ya Allah ka kashe mu sau biyu kuma ka raya mu sau biyu saboda haka dan adam inda a ce zai yi tunani a asalin halitta shi da kuma asalin yadda yake to bai kai ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala girman kai ba kai bai kai ma ya zamanto ya yi wa 'yan uwan shi 'yan adam girman kai ba wani lokaci wani sarki ya zo ya wuce ta gaban wani malami yana ɗagawa yana jiji da kanshi sai malamin bai kalle shi ya yi masa magana ba saboda haka sai sarkin sai ya juyo ya ce kai baka gane ni ba ne sai ya ce ina eh, gane ka mana kai ne ɗan adam farkon ka ƙazanta ƙarshen ka mushe a tsakiyar ka kuma kana ɗauke da bahaya ya kuke ganin wannan definition ɗin yayi Na? idan a jaraba ne za ku bayi 95 na 100% to kaga wannan shine tarifin dan adam a takaice saboda yanzu maniyinka idan da zai taɓi tufarka to kai kanka ba za ka so ka fito wani ya ganka da shi ba kunya za ka dinga shi. to duk ɗan adam fa idan ka cira na na hawa'u da annabi adam da annabi isa duk wani ɗan adam da mani ya ka shi saboda ga wannan definition ya masa mai kyau da haka shi ma da yake ya yadda da definition din bai kara ce mai komai ba saboda haka wannan yake nuna muku cewa dan adam ba wani abu bane kuma bai kai wani abu bai kai wani abu ba inda mutum zai mutu a bar shi ba a saka shi a kankara ba ya yi awa biyar shida a nan za ka gane cewa dan adam ba saboda duk wanda ya taɓa ganin kawa wacce ba a sa mata kankara ba inda za ta yi awa biyar shida yadda za ta kokoma ta sassan dare wala malam kawai za ka san allah maɗaukakin sarki yana barin shi adam ne ya zamanto sun yi abin da suka ga dama wato yana daga cikin girman allah subhanahu wa ta'ala da kuma abin da za ka gane ƙudurarsa da kuma yadda za ka gane cewa allah gagara ba ne shine da har yanzu ba a taɓa samun wani technology wanda ya zamanto cewa ya gano inda rage Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul Isra yana cewa wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila yake cewa rai yana daga cikin lamarin ubangiji to abin da zai baka mamaki shine yadda rai wani abu ne gida daya a jikin dan adam amma idan Allah madaukakin sarki ya kaddara aka cira wannan ran aka zare shi ba wata gaba da zai gabobin dan adam guda nawa ne a jikin shi na 360 to ba wacce zake motsi a ciki in dai ka kalli gawa ba abin da yake motsi saboda haka shi yasa akwai wani malami a abu a makarantar mu yana koyar da na ko geography ne sai yake cewa shi duk abin da ba a gani kawai karya ne babu shi shikenan sai wani ɗalibansa ya ce sa you have a son kana da rai ya ce eh ya ce to kana ganin sa sai ce ba a gani kenan malamin ya yi shiru kaga wannan amsa ce wacce take ta fili kuma amsa ce da take nuna kudurar Allah subhanahu wa ta'ala wanda inda a ce Allah subhanahu wa ta'ala yadda za ka gane gajiyar dan adam da kuma dan adam cewa ba kowon komai ba ne shine idan da Allah subhanahu wa ta'ala zai hana ka fitsari kawai shi sa Allah a nan gurin ya sa kaifa mana litta ajju ta ya ake ma kake kafircewa Allah alhali kai ba kowa kowa ba ne yanzu inda Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ka kawai a ce kai kwana goma fitsari ya daina fitowa a lokacin ne mutum zai gane cewa shi ba kowa kowa ba ne Allah ya hana ka ba haya duk waɗannan abubuwan inda Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ka to a nan gurin za ka gane cewa kai baka isa komai ba wannan yasa kamar yadda suka faɗa abdulmalik bin marwan abdulmalik bin marwan a lokacin da ya zo mutuwa ya kusa mutuwa ya dinga faɗa yana cewa ya malla ya zolo mulkuhu irhamil yawma man qad zala mulkuhu ya wanda mulkinsa baya gushewa ka yi wa wanda mulkinsa ya gushe yau rahama shi abdulmalik bin marwan yana ɗaya daga cikin manya-manyan halifofi waɗanda suka zo a daular baru umayya saboda haka wannan yake nuna maka ajizancin ɗan adam da kuma cewa ɗan adam bai kai komai ba akwai wani a dattijo da ya samu matsalar fitsari saboda haka aka je za a yi masa a operation da haka sai likitan ya ce masa sai ya ba da kuɗi ina ga sun kai wajen dala dubu saba'in sannan za a yi masa operation din saboda haka sai ya zamanto kawai wannan mutumin sai ya fashe da kuka aka gan shi yana ta kuka sai ake tambayarsa saboda su a dalilin da ya sa yake kuka shine kuɗin sun mai tsada shi ne sai yake cewa shi wallahi matsalar ba ta kudin ba ce matsalar shi ne shi abin da yake tunawa shi ne ya yi shekaru wajen sun kai wajen saba'in yana fitsari kyauta bai taba biyan allah su bayanar wata ala ko sisi ba amma yanzu gashi an dan samu matsala an nemi sai ya ajiye waɗannan to kuɗin kafin a masa operation ya ce shi kawai wannan shine dalilin da yasa yake yin kuka yanzu duka cikin manan da kyara samu wanda ya taba gode wa Allah saboda Allah ya bashi dama yin fitsari da kyarnin akwai kawai yana ganin noma in ya shiga ban daki ya tsilla abin shi kawai ya fita shi kenan baya tuna cewa shi kanshi wannan yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah subhanahu wa galibi ba za ka iya gane ni'imar Allah subhanahu wa ba sai idan Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara kana zuwa asibitoci idan kana zuwa asibitoci kana ganin irin yadda marasa lafiya suke to a lokacin ne za ka iya gane ni'imar allah subhanahu wa ta'ala wani ya zamanto ya ga ɗan uwansa suna tare talauci ya yi musu yawa ya ga masu kuɗi suna hawa manya-manyan motoci suna jin daɗi saboda haka sai ya ce masa aina na hannu inda ma qismat ta al Ya ce, wai ina muke ne lokacin da aka raba waɗannan arzikin da kuɗin nan saboda haka shi kuma ɗayan da yake ya fi shi hankali sai ya riƙe hannunsa sai suka tafi asibiti sai ya nunnuna masa asibiti da marasa lafiya da sauransu sai yake ce masa aina ma sai yake ce masa aina ma nahnu inda ma qusimat hadhihi al-amra ina muke lokacin da aka raba wannan rashin lafiya kaga wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske a rayuwa duk lokacin da kake tuna ni'imar Allah subhanahu wataala to za ka gode masa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa Allah ya maimaita wannan juz'in na ayar a suratu Ibrahim ya kuma maimaita ta a suratun Nahl wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yadda kuka kai wajen kidaye ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala to ba za ku taɓa iya ƙididdige su ba kuma yanzu ka ɗauka kawai yanzu akwai mutumin da na gani baya jin ƙanshi hancin shi kuma ƙato amma baya jin ƙanshi wallahi ka gani imaci sannan akwai wani yaro da na gani a madina shi kuma tun da nake a duniya ban taɓa ganin paralyze irinsa ba kuma ina jin ba ku taɓa ganin paralyze irinsa ba kansa ne kawai yake motsi kwata-kwata a jikin shi kanshi ne yake motsi saboda haka akan kawo shi haramin madina a haka a kwance duk ko'ina a jikinsa a shanye yake kuma baban shi ne ya masa mummunan addu'a saboda har ma na ga na kaset ɗin nasu na kaset baban lokacin da yake nadama kawai ya fita ne babansa zai tura shi ce ya tafi makaranta shi kuma sai ce ba zai je makaranta ba kawai kurma zai je zai je kurma ne da ruwa saboda haka babansa irin ƙauyawan nan ne larabawa kauyawa na saudiya kawai sai ya mai addu'a kalma uku ce addu'a amma ta ja musu bala'i su duka ya mai addu'a ya ce allah yi fari bragbatak allah ya fari bragbatak allah ya rusa duk abin da kake so saboda haka yaron nan yana shiga cikin ruwa ko ina na shi ya shanye to Muhammadu shahid a cikin kisan yaron wanda yake da alaka da karatunmu shine akwai wani rubutu da na ga yaron ya yi ko kuma ya faɗa an rubuta inda burinsa a duniya shine allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama ya sujjada su ɗaya wannan shine babban burinsa a duniya ya samu damar da zai sujjada ko su ɗaya saboda ba wani abu shi da zai iya yi ba yadda kuka gani a haka a haka yake irin wani wani dogon keke ne wanda yake mai tsawo wanda ake kwantar da shi kamar kujera a haka koyaushe yake to kai kuma yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya baka damar sujada da baka yi shi kuma sau ɗaya yake so ya yi. wa kad kanu auna ila sujudi wa musalimun wannan da yana daga cikin nemomin Allah subhanahu Ta'ala, yana daga cikin kuma abubuwan da suke nuna na kasin dan adam da kuma cewa dan adam ba kowan komai bane akwai wani yaro wanda yake ma'aikacin kabo ɗaya da ya samu matsala yi asden aka aka kwantar da shi a asibitin saudi german hospital na madina sai da yaron nan ya yi wajen kwana goma kullum riyal dubu hudu ake biya mai riyal dubu hudu ya kai kwatan kwacin akalla yanzu ka ce wajen dubu ɗari uku da tamanin kwanansa goma sha bakwai a sume. kaga wannan da Allah subhanahu ta'ala yana bashi lafiya yana masa komai amma ba ma ya tunani yanzu wani in bai ji kuɗi a ugunsa ba sai kamar zai zagi Allah kwata-kwata ba ma ya tunanin lafiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a matsayin ni'ima ido ma da yawa daga cikin mu ba wanda ya taba gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya masa ta ido ba wanda ya taɓa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar ji ya daga hannu ya ce ya Allah waɗannan kunnuwan da ka bani Allah na gode maka ya yi wata ibada ta musamman domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana daga cikin dalilan da suka sa Allah yake bayanin yadda ɗan adam yake yake kuma ganin ɗan adam ba kowa bane falyanzur insanu min mafule, dan adam ya kalli daga abin da aka halicce shi mana khuliqa min ma'in dafi an halicce shi daga ruwa wanda yake mai tunkuɗa juna ya khruju min bainu sulbi wata yana fitowa daga tsatso da kuma karan karma saboda kaga wannan yake nuna maka cewa kenan ɗan adam asalinsa daga ƙazanta aka halicce shi an halicce shi ne daga ruwa wanda ba kowan komai ba ne bal yanzu insanu ila ba anna sababana ma asabba har zuwa inda Allah subhanahu wataala yake cewa thumma amatahu fa akbara shine fa ya rayu an halice shi ya rayu daga nan kuma idan ya mutu a jefa shi cikin kabari ba za ka taɓa ƙara gane ɗan adam ba kowan komai ba ne sai idan mutum ya mutu an saka shi a mu a madina inda muka yi rayuwa mai tsawo saboda ƙarancin gurin ƙasa da kuma ilimi gaba ɗaya maƙabarta babba guda ɗaya ce a madina wanda na san duk waɗanda suka taɓa zuwa aikin hajji ko umara sun santa makabartar baki'a duk ana ake rufe kowa yadda wani malamin mu ya ce ya yi hira da wani daga cikin masu haƙan ƙabari, saboda mu can ba sai in ɗan uwanka ya rasu kawai za a je a yi haƙa ba a'a akwai ma'aikatan gwamnati waɗanda aka tare za wanda suke haƙan kabari na haka in mutum ya mutu kawai sai dai a je a saka shi saboda ƙasar tana da ƙarfi ba ruwa ake yi ba kuma sannan mu a can ana yin lahadu ne sai an yi ƙabari wanda yake mai tsawo wanda zai shanye sama da tsawon kowa a nan sannan kuma a yi wani a gefen alkibla yake cewa bayan wata shida suke haka duk kabararrukan da aka rufe yan kaɗan ne ake tsallakewa idan aka zo aka haɗe bayan wata shida nan ba abin da yake raukuwa sai wani ƙashi kawai ɗan ƙarami a bayan mutum shine kawai ƙasa ba ta ci to shine wannan ƙashin ne da ne allah subhanahu wa ta'ala zai tsururta halitta ya zama idan aka yi wani ruwa kowa zai tashi da yanzu misali mutumin da bayan wata shida za a rasa shi ne zama saura kawai kashin da bai nan ba to waɗannan ƙasusuwan su suke tattara ya sirki a wani kabarin shi kenan a rufe wani abu magabartar gaba ɗayanta ta a idan ka kalle ta sosai da ƙyar ta wuce kilomita ɗaya tunda daga farkonta zuwa ƙarshen ta in kana tafiya a ƙasa a tsawonta ba za ka yi minti goma ba za ka wuce الله سبحانه وتعالى يكتشف هو الذي خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم khalaqakum ma fil ardi jami'a Allah fa shine wanda ya zamanto ya halittar ku duk abin da yake cikin ƙasa mana ya halicce shi ba don kowa ba illa saboda ku sun mastawa ila sama sannan kuma Allah subhanahu wa sai ya yi nufi zuwa ga sama shine ma'ana istawa a nan gura saboda haka istawa kamar yadda malamai suke cewa idan ta zo da ala shine a lokacin take nufin as-su'ud wal shine take nufin daidaito amma duk lokacin da istawa ta yi ta'adiya da harafin ila to a nan gurin tana nufin kasada kamar yadda istawa idan ta zamo fi'ili wanda yake lazim baya buƙatar ta'adiya ita kuma tana nufin kamula kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kissa annabi Musa yake cewa walamma balaga ashuddahu wastawa kaga istawa a nan gurin shine kamula mana ya cika ya zama cikakken mutum Allah madaukakin sarki yake cewa fasawwa hunna sama samawa sai ya daidaita su suka zamanto a sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da komai Allah madaukakin sarki kamar yadda waɗannan ayoyin suke nuna wa Allah ya fara halittar ƙasa ne sannan daga baya ya zo ya halitta sama sai da ya fara halittar ƙasa sannan ya zo ya halitta sama kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul fussilat qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin yanzu wai ku kuna kokari ne ku kafirce wa Allah wanda ya halicci kasa fi yawmai ayini guda biyu Wata wa taj'aluna lahu andada kuma kuke sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wannan fa shine ubangijin talakai ma'ana shine ya halicci duk wani abu wanda ba shi ba waje ala fiha rawasiya min fawqiha Allah madaukakin sarki kuma ya sanya kira a saman ita kasa wa baraka fiha Allah ya sanya mata albarka wa qaddara fiha ahwata fi arba'ati ayamin sawaman lissa'ilin Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar abincin ta fi arba'ati ayyamin sawa'an lissa'ilin ma'ana yaya haka ne saboda waɗanda zai zamanto za su tambaya sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanu sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai nufi zuwa ga sama a lokacin tana hayaki faƙala laha wani ardi itiya ɗau'an aukaha da ita da ƙasar duka ya ce ku zo ɗau'an a sarra auren ku au karhan ko ma da ku so ba dole ku bala ta atina bai sai saka ce ai dama mu zo zuwa sarra faqadahunna sab'a samawati mai yawmayn wa auha fi kulli sama'in amra Allah subhanahu wa ya yake cewa sai ya zamanto cewa ita ma sama yayi ta a cikin kwana biyu zalika ذلك تقدير العزيز العليم وان aiki na نقدره wanda yake ya zo daga mabuwayi al'alim kuma wanda yake masani wanda saninsa ya zarta na kowa da kowa saboda haka allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya ya halicci a sama da ƙasa da duk abin da yake cikinsu gaba ɗaya a cikin kwanaki shida kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisai allah subhanahu wa ta'ala ya fara yin halittar ne ranar lahadi ya gama ranar juma'a saboda haka ranar asabar ba a halarci komai ba shi ma annabi adam kan shi kamar yadda bayani zai zo nan gaba idan mun zo kisa shi shi ma ranar juma'a aka halicce shi kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka saboda haka wannan shine abin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi ɗaya a cikin suratin Nazi'ar allah subhanahu wa ta'ala ayoyin suna nuna kamar daga baya aka halicci ƙasa inda Allah yake cewa a antum ashaddu khalqan amis sama wai ku ne kuka fi girman halitta ko tsananin halitta ko wahalar halitta ne ko kuma sama banaha Allah subhanahu wata'ala ya gina sama ya kuma kyautata ginin ta ta yadda duk lokacin da ka kalli sama ka ƙara kallonta ba za ka taɓa ganin wani aibu ba Allah madaukakin sarki yake cewa rafa'a samka hafa sawwaha wa aghbasha shalailaha wa da duhaha da safe zaka ganta ta yi haske in dare yayi kuma zaka ganta ta yi duhu sai Allah ya ce wal arda ba'da zalika dahaha saboda abin da ya sa za ku gane mukaddimar da muka yi ta farko a lokacin da za mu fara wannan tafsirin tana da mahimmanci za ku gane cewa da yawa wasu idan suka zo fassar alkur'ani suna samun matsaloli saboda rashin samun waɗancan abubuwan waɗanda ake bukata kan mutum ya fara yin tafsirin alkur'ani kaga anan gurin malaman tafsiri wasu idan suka zo suna cewa wal arda da zalika da bayan nan kuma sai Allah ya shimfiɗa ƙasa alhalin idan ka fassara wannan ayar da cewa Allah ya shimfiɗa ƙasa a nan gurin wannan zai sa wannan ayoyin su zamanto sun ci karo da ayoyin da suka zo a cikin suratul fussilat amma kamar yadda malamai suke cewa a nan gurin wal arda ba'da zalika haha. abin da ake nufi da dahaha a nan gurin ba ana nufin shimfiɗawa ba ko kuma gyara ƙasa ko daidaita ta ma'anar ta shine akhraja hama ma'aha wa mar'aha shine ma'anar dahaha a nan gurin mana bayan Allah Allah subhanahu wataala farko ya fara halitta ya fara halittar ƙasa sannan kuma sai ya zo ya halitta sama sannan kuma sai ya zo ya fitar da abubuwan da suke cikin ƙasa saboda haka haka tsarin halittar ya taho saboda haka allah ya halicci ƙasa a kwana biyu sai ya zo ya halicci sama a kwana biyu sai kuma allah subhanahu wa ta'ala ya zo kuma ya fitar da arzikin ƙasar da abubuwan da suke cikinta daga baya so su kuma su ma a kwana biyu kamar yadda wasu malaman tafsirin suka faɗa shine in ka tattara zai baka kwana shida Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi irin waɗannan ni'imomi da irin waɗannan halittar da ya yi a cikin suratul fussilat sai ya ce fa in istakbaru fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud idan sun yi girman kai sun ki yadda to ka ce ni fa ina tsoratar da ku wata tsawa irin tsawar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa samudawa da kuma adawa su samudawa da adawa Allah maɗaukakin sarki ya aika musu da manzanni amma sai suka iya imani da su suka ce inda Allah ya so da ya aiko mala'iku da haka mu ba za mu imani ba Allah madaukakin sarki ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi ghairi ha wa qalu man ashaddu minna quwwa adawa sai ya zamanto suka yi girman kai suka dinga cewa man ashaddu minna quwwa duk duniyar nan ma tuwaye ya fi Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wai ba sa ganin shi Allah da ya halicce su ya fi su karfi saboda haka da Allah ya tashi nuna musu ban mamaki sai Allah subhanahu wataala sai ya aika musu iska wacce wannan iskar ya zamanto te fata-fata da su ka annahum na nakhilin khawiya kai ka ce irin dabino ne wanda ya fada kasa fa hal tara lahum min baqiya ba wani wanda ya ragu a cikin su wa amma samudu fa hadainahum fastahabbul ama alal huda su kuma samudawa Allah madaukakin sarki yake cewa mun shiryar da su amma fastahabbul ama alal huda sai suka fifita makanta akan shirya suka zaɓi su fata fiye da su shirya saboda haka su ma Allah subhanahu wa ta'ala ya raga raga da su fa aka zattumar rajifatu fa asbahu fi darihim jasimi Allah madaukakin sarki ya turo masa tsawa sai ga su kawai a gurfana akan gwiwoyinsu annabi salihu ya ce laqad ablaqtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum na isar muku da manzancin ubangiji na wa nasahtu lakum na yi muku nasiha walakin la tuhibbuna nasi amma kuma sai matsala ku shine ba fa san masu nasiha wannan aya ta huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an malaman usulul fiqh sun kafa hujja da ita akan cewa duk wani abu da ka gani a ƙasa a ban ƙasa to duk wani abu da ka gani a ban ƙasa to ya halatta kai amfani da shi in dai baka samu wani dalili wanda ya haramta shi ba akwai ka'ida a wajen malaman usulul fiqh da kuma malaman qawaidul fiqhiyya wacce take cewa al aslu fil ashiya'i al ibaha mana duk wani abu da ka gani to asali a cikin wannan abin shine ya halatta kai aiki da shi wannan shine abin da mafiya yawancin malaman usul suka tafi saboda haka kayan sawa da kuma dabbobi da sauransu in dai ka gansu ya halatta ka ci in ba ka samu dalilin da ya haramta ba akasin haka kuma shine babu ibadu shi kuma duk ibadar da baka samu dalilin da yake tabbatar da ita ba to bai halatta a gare ka ya zamanto cewa ka aikata ta ba saboda haka wannan ka'ida tana daga cikin ka'idoji waɗanda suke yassara al'amara na shari'a ta yadda a sallallahu alaihi wasallam wasallam suka tabbatar da ita annabi yana cewa a cikin hadisi inna Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala tantahikuha wa sakata an ashiya'a rahmatan bikum min ghairi nisyanin fala tabhathu anha Allah madaukakin sarki ya wajabta farlai kada ku tozartar da su Allah madaukakin sarki ya sanya wasu haddoji kada ku keta su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shiru game da wasu abubuwan don ya muku rama ba don ya manta ba don haka kar ku yi tambaya akan wannan wannan yake nuna cewa duk al'amuran mutane da mu'amalolin su ne da kullum duk abin da ba a samu wani dalili wanda ya haramta ba to wannan abin ya zamanto cewa halal Allah yake cewa وإذ قال ربك للملائكة إني كليفا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون maɗaukakin sarki yake gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin kakansa annabi adam allah maɗaukakin sarki yana da manufofi da yawa waɗanda suka sa yake kawo kissoshi a cikin alkur'ani daga cikin waɗannan manya-manyan manufofin shine domin allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da zuciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya zamanto annabi ya gane gwagwarmayar da yake sha akwai annabawan da suka zo gabaninsa waɗanda sun sha wahala ma sama da irin wahalar da shi ya sha inda akwai annabin ma da bai samu ko mutum ɗaya da ya imani da shi ba akwai annabin da mutum ɗaya ya imani da shi shi kuwa nan sallam ya bar mabiya sun haura dubu ɗari a lokacin da ya bar duniya da haka kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratu hud wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak muna yawan baka labarin kissa annaba ba don wani abu illa domin mu tabbatar da zuciyarka a suratu hud din da Allah yake cewa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilai ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin wannan labaran da muke baka labari ne na gaibi wanda in banda mun baka labari da kai da mutanen ka duk ku sani ba dan haka fasbir innal aqibata lil muttaqin kai hakuri gaba daya kyakkyawan sakamako yana ga waɗanda suka zamanto cewa suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin Allah maɗaukakin sarki yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ambata lokacin da ubangijinka yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa yake cewa da mala'iku su mala'iku wasu bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su daga haske kamar yadda ya zo a cikin hadisi kuli katil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku daga haske wa kuli jannu min marijin min an kuma halicci aljanu daga harshen wuta wa kuli ka adamu min ma wusifa shi kuma annabi adam an halicce shi daga abin da aka wasafta muku shine ne kasa ko kuma yinku saboda haka Allah yake cewa da su waɗannan mala'ikun waɗanda ba sa saba masa inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya wani halifa a bayan ƙasa haka wasu suka fassara mana wanda zai dinga yin hukunci wasu kuma suka ce khalifa mana zan sanya wasu halittu waɗanda ya khalifu ba'duhum ba'da mana in waɗannan sun mutu waɗannan za su so kamar da yadda aka halicci annabi adam wani zamanin ya tafi wani zamanin ya zo wasu sun mutu yanzu dinnan akwai wanda ya san kakan shi na uku akwai na bawu to kaga Allah madaukakin sarki yana ɗebo wasu ne sai ya kawo wasu saboda haka a Allah madaukakin sarki yake cewa zan sanya wasu mutane waɗanda ya nufu ba a mana idan wasu suka zo sai wasu kuma su zo bayan su in wasu sun tafi sai wasu su zo qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ya Allah yanzu zaka sanya wanda zai zubar da jini kuma ya banna a bayan ƙasa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mu kuma ga mu muna yin tasbihi muna gode maka malaman tafsiri suka ce menene dalilin da yasa su mala'iku suka faɗa haka akwai malaman tafsirin da suka ce abin da ya sa mala'iku suka faɗa haka shine saboda farko Allah subhanahu ta'ala ya fara halitta aljanu ne ya zaunar da su a duniya saboda haka Allah maɗaukakin sarki da ya zaunar da su a duniya sai suka dinga yin ɓanna to shine sai Allah ya turo shaidan da wasu mala'iku suka yaƙe su suka kore su shine suka koma gefe da kuma tsaunuka saboda haka wannan shine dalilin da ya sa lokacin da Allah maɗaukakin maɗaukakin sarki ya ce da mala'iku zai halicci wata zurriya a bayan ƙasa shine suka ce da Allah haka akwai kuma malaman tafsirin da suka ce a'a Allah maɗaukakin sarki ne ya ba su labari saboda haka lokacin da ya ce musu inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya wasu wasu wasu mutane ko kuma wasu halitta a bayan ƙasa wanda wasu yana wasu suna bin wasu saboda haka a lokacin ne su mala'iku suka tambaya Allah subhanahu wataala suka ce masa yaya wannan mutum wannan halifan da zaka sa yake saboda haka sai Allah subhanahu wataala yake cewa wannan halifan yana da zuriya za kuma su dinga yi wa junansu hasada za su dinga kashe junansu za kuma su dinga banna a bayan ƙasa to wannan shine dalilin da yasa su mala'iku suka ce da Allah ai babu bukata a halarci waɗannan mutanen tun da dai gashi Allah yana da bayi waɗanda suke zarkake shi waɗanda suke gode masa waɗanda suke girmama shi inni a'lamu ma la ta'lamu sai Allah ya ce ai ni fa na san duk abin da ma ba ku sani ba saboda haka duk wani abu da ba ku sani ba ni na san shi don haka na fi ku sanin sirrin da ya sa nake so ya zamanto cewa na halicci halifa a bayan ƙasa wa allama adam al-asma wa allama adam al-asma فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين يد لا a duniya ba wata daraja da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa mutum fiye da ya bashi ilimi kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa ra'aytul ilma sahibahu sharifun wa in walanatu aba'ul li'am wa laysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima qadrahu alqawmul kiram yake cewa na ga duk mutumin da yake da ilimi zaka ganshi yana da kima a idan mutane ko da iyayensa makaskanta ne ilimin ba zai gushe ba yana ɗaukaka shi har sai wasu mutane sun girmama shi inda ba dan ilimi ba da wasu rayukan ba su fi daɗi ba to da kuma ba a san halal da haram ba ko a sayyidina ali radiyallahu anhu yana cewa ya ishi ilimi ɗaukaka duk mutumin da aka danganta shi da ilimi yana jin daɗi ko da ba mai ilimi ba ne ya ishi jahilci kaskanci duk mutumin da aka danganta shi da jahilci yana bakin ciki ko da ko jahili ne yanzu inda za a ga mutumin da yake shara akan hanya bai taba zuwa makaranta ba in ka ce mai malam za a ga yana wala baki saboda ya ji daɗi amma inda a ce wanda bai taɓa zuwa makaranta ba za ka ce mai jahili kila ya samu wata kota ya buga maka a baya ko da ko jahilin ne saboda kowa baya su a danganta shi da shi wannan shine dalilin da yasa da Allah subhanahu wata'ala ya kun ya nuna wa mala'iku fifikon annabi adam a kansu sai ya bashi shi ilimi shine ma'anar wa'allama adam al'asma a kulla allah ya sanar da shi sunayen abubuwa duka wasu malaman tafsirin suka ce har a cikin mala'ikun duk da cewa a lokacin aka halice shi amma zai nuna ya ce wannan jibril ne wannan mika'il ne har zuwa ƙarshe masu tafsirin jalalai ne suke cewa allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi sunan komai hattal kas'ata wal kusai'a wal faswata wal kusayya mana allah ya sanar da shi sunan a babban ƙwarya da kuma ƙaramar ƙwarya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi sunan babbar tusa da ƙaramar tusa sun kawo wannan ne don su nuna maka komai da komai Allah madaukaki sarki ya sanar da annabi Adam saboda haka sun aradahum alal mala'ika bayan ya sanar da shi komai sai ya ce to mala'iku waɗannan abubuwan ku gaya min sunayensu in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke yi cewa ba zan halicci wata halitta wacce ta kai ku girma ba insha Allah ta'ala karashin abin da ya faru tsakanin Allah subhanahu wa da mala'iku da kuma annabi Adam gobe zai kasance a cikin darasin da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wata mace da taimakon mijinta shahidi ko yana cin kifi a janna amma mafarkin ya ɗauko ya bata kamar yadda za a biya sayar alamun nubala ya faɗa tunda ta ci bata ƙara jin yunwa ba to shine yake cewa bai ci karo da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul anbiya ne ko wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna taama wa ma kanu khaliqin ai bai ci karo ba wannan yana magana ne akan ah, yana magana ne akan akan akan akan annabawa da kuma ragowar mutane gaba ɗaya na farko dai ta inda mai ci karo ba shine ita matar ai a farko tana cin abinci a farko tana cin abinci ko daga baya ne ta samu wata hala ta daina cin abinci da kaga bai ci karo da shi ba ba su da wani karo sannan kuma allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne akan yana magana ne akan annabawa a nan gurin yana magana ne akan annabawa na cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya su suna da bashariya irin ta mutane in ka koma farkon ayar zaka gani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun duk waɗanda muka aiko a bayanka mun aiko su ne mazaje saboda haka tambayi waɗanda suka sani don ka san abin da yake faruwa allah subhanahu wa ta'ala kuma a gurin yana yin raddi ne game da kafirai saboda su kafirai suna ganin cewa bai kamata annabi ya zamanto cewa ya ci abinci ba shi yasa allah subhanahu wa ta'ala ya ci a cikin suratul furqan wa ma arsalna min qablika min al-mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wayan suna fil aswa ba wani manzo da muka aiko kafin kai ba ce yana cin abinci kuma yana tafiya cikin kasuwa saboda haka amsar guda biyu ce na farko dai ita matar tana cin abinci a farko daga baya ne ta daina cin abinci so kaga wannan bai ci karo da ayar ba na biyu kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa ne a matsayin raddi na cewa annabawan da suka zo gabanin su kansu suna cin abinci saboda haka yana nuna cewa annabawa ta fuskar 'yan adantaka ba su da bambanci da ragowar mutane kuma wannan akwai hikima mai yawan gaske da ta sa allah yake aiko 'yan adam irin mu a matsayin manzanni saboda inda za a aiko waɗanda suka bambanta da mu to akwai matsaloli guda biyu na farko waɗanda suke so su kangare za su samu hanya na biyu kuma wasu hukunce-hukuncen na yau da kullum ba za mu iya samun su ba saboda baya faruwa da annabawan balle ya zamanto cewa mun same su wallahu ta'ala ala in ya duk mulkin ka ne za ka haɗe shi ne mana ai shari'a ba ta allaka hukuncin zakka da gonarka ko kamfanin ka ba ta allaka ne da samun shi zama yana cikin mulkin ka ko shine ma'ana kuzmin amwalihim sadaqatan kaga amwalihim yace so ba wani alaka da wannan inda ya mulkin sa ne kuma ya samu a shekara guda duka inda sun kai nisabi an hada su da fitan musu da zakka ya halatta ba gina gidan ne ok wallahi dai gaskiya duka taimako ne wajen aikata sako saboda allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida aya ta biyu yana cewa wata awon al-birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal dinga yin taimakekeniya wajen aikata ayyukan alkhairi amma kada ku rinka taimakekeniya wajen aikata sako don haka wannan yake nuna cewa duk irin waɗannan abubuwan da za su kai zuwa ga sako to bai halatta ya zamanto an yi ba bal a wajen malaman musulunci a iya ɗan ƙaramin binciken mu ta kasu gida uku na farko akwai bal ɗin da ake yi saboda motsa ci ƙwallo da kwallo da bal mun kana wajen muna kala saboda haka idan mutum ya yi kwallo ta motsa jiki na ga makotanmu ma suna faɗa haka ko wanda ya aka ce bal ai ka gane ko yawwa su ma makotanmu ne makotan kanawa ne saboda haka idan mutum yana yin kwallo ne saboda kawai ya motsa jiki wannan kamar yadda malamai suke faɗa ta halatta idan ba ta zamanto ta hana a ah, sallah ko wata ibada ba kashi na biyu na kwallo shine wani mutum a gefe ya sa kofi ya sanya wa ƙungiyoyi biyu kofin nan da niyyar su kara duk wacce ta shi za ta ɗauka shi ma wannan da yawa malamai sun haramta shi ba don komai ba illa saboda kasancewar tana kaiwa zuwa ga gaba saboda duk wanda ya ci to zai dinga wanda bai ci ba zai dinga jin haushinsa saboda haka wani lokacin ma akan tashi da duke duke da kuma gaba da ƙiyayya kashi na uku na ƙarshe shine kamar irin bal ɗin fifa da kuma wasu kulob-kulob ɗin inda wannan kulob din zai kawo kuɗi wannan kulob din shi ma zai kawo kuɗi ko kuma kasa kaza da kasa kaza su kawo kuɗi a sai koɗi karshe ƙasa guda ɗaya ta ɗauka wannan shi kam haramun ne babu kokonto a ciki saboda ba shi da bambanci kwata-kwata da caca ba su da bambanci da caca saboda haka haramun ne kuma ga gaba da yake haddasawa a ciki saboda haka wanda ya samu kuɗi ta ɗaya daga cikin waɗannan kwalakwalan guda biyu to haramun ne wannan dukiyar tashi don haka wannan shine kashe-kashen kwallon gida biyu allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwa kamar yadda yake su POS ko? To, wallahi wannan matsalar ni ina tsayawa ne a tsakiya gaskiya abin da na farin jayarwa shine barin sayaki amma kuma saboda ita inda barin sa yafi shine kasancewa ya yi kama da riba saboda za ka ba da dubu goma kai kuma a baka dubu tara misali da ɗari takwas inda akwai waɗanda na sani din naira dubu ɗaya suna ciran naira ashirin to kaga ta nan gurin ya yi kama da riba amma akwai gurin da haramta shi zai yi wahala saboda kasancewar shi wanda ya ciro maka dubu goma nan ya yi maka aiki kasancewar ya rage maka lokacin da za ka je ka bata a layin atm sannan kuma ya rage maka cajin da banki za su cira idan kai ne ka ciro kuɗin tunda transfer kuɗi ana cira kuɗi kasa da idan cirewa kai tunda suna ansa kuɗin atm ɗinsu akwai kuɗin maintenance ɗinsu na atm to sannan kuma shi kanshi akwai wani special charges da su bankin suke yi masa don haka ne ni abin da zan ce shine duk mutumin da yake da damar da zai jura wannan layin to gaskiyar lamari bin wannan layin shine ya fi amma wanda ya yi to gaskiyar lamari ni ba zan iya cewa haramun ba ne amma dai zan ce ya bar abin da ba shi ne ya zama shiro ya fi daidai ba saboda haka barinsa shi ne ya fi amma in mutum ya yi in an duba hidimar da mai pos din yake yi to har tashi zai yi wahala don haka ina ba masu pos din shawara waɗanda suka lazuta wa kansu za su sana'a tare da cewa ita ma barin sana'a shi ne ya fi to su dinga karɓar kuɗi kusa da hidimar da suka yi wannan shi ne zai sa ya zama to sun nisanci cin riba da kuma cin haram Allah ta'ala alam اللهم عدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا عليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Allah ya saka wa waɗanda suka ba da gudunmawa wajen tabbatuwar wannan tafsirin da waɗanda suka ba da gudunmawa da kudinsu da waɗanda suka ba da gudummawa da ƙarfinsu da waɗanda suka ba da gudunmawa da lokacinsu duka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya wa wannan tafsiri albarka ya sanya ya zama ko an bato mai kyau gare mu gaba ɗaya ta yarda waɗanda suka zo a bayan bayan kuma za su amfana da wannan tafsirin kuma su mana addu'a mu duka gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk